imam musulmi barkan da sake haduwa a wannan masallaci na mu masjidi wa abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a ne 28 ga watan ramadan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 daidai da ashirin da bakwai ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine majalisinmu na goma sha takwas insha Allah a cikin jerin giyar darussa na rababadiya da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka a inda muke bayanin abin da ya danganci hukunce-hukunce na azumi tare da watan ramadan wanda insha Allah kamar yadda muka yi bayani a jiya a yau ne muke sa ran za mu hatma wato za mu rufe wannan majalisi na ramabaniya fatan mu da kuma roƙon mu Allah ubangiji ya karɓa mana ɗan abin da muka gabatar Allah ubangiji kuma ya gafarta mana kurakuran mu da da bakan mu da abubuwan da muka yi da rashin sani Allah ya juye mana su su zama kyawawa kamar yadda muka ambata a yau insha Allah muke sa ran za mu tattauna batu game da sallah ko kuma mu ce karamin sallah inda za mu bayani game da menene abubuwan da shari'a ta wato karantar da mu domin ya zama muna yin abubuwan mu ala basira min amri dinina wa na. Allah ko sun sarki sa mu dashi kai tsaye daga wannan risala na malam Professor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah wa ra'ahu bayan da ya gama tattauna game da zakatul fitri sai ce wa amma takbir abu na farko ruwa masu albarka da ake fara wato son mutum ya aikata su daga lokacin da aka fita wata ramadan to su ne wasu kabarbari wanda shari'a ta ainihin wato karantar da mu wanda suke alamta wato bikin karamin sallah ina fata an gane kamar yadda babban sallah ma muke da su ga sunan qur'ani mana ishara ko wani tukabbiru allaha ala ma hadakum don ku yawaita girmama Allah a bisa abin da Allah ya shirya da mu zuwa gare shi da haka ma yake amma takbiru batu game da kabarbari da ake yi fa fa innahu yushra'u min ghurubi shamsi laylatal eid kun ji daga lokacin da aka ce yau mun yi azumi na ƙarshe kamar yadda muka sani shari'a musulunci ta umarce mu cewa idan aka yi azumi ashirin da tara to a je a yi diban wata to in Allah ya sa an ga wata bayan faduwar ranar azumin 29 to an fita watan Ramadan completely an shiga watan Shawwal ina fata an gane da haka duk wannan alfarma duk wannan falala duk waɗannan gata da Allah ya mana a cikin watan sun ƙari sai kuma mai rabon ganin bai ina fata jama'a gane Allah ta samu dace da haka ranar nan na faduwa in an tabbatar da ganin wata to daga lokacin za a fara kabarbarin sallah gaba sun shi sa malam ya fara daga cikin kabarbarin wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar san shine kabarbarin da ake cika gari da suran sallah ko to daga faduwar rana ake farawa wannan daren sallah in kuma Allah ya sha makance mu daga ganin watan Shawwal to sai mu kaddara cewa Ramadan zai cika 30 kenan an gano wannan da ko so ba abu ne na tada dubiyan waya ko hayaniya ba shari'a dama ta tanadar abin da take shine ayi kokari a bibi watan kowa ya iya yin shi in ya tabbata an gani an ce an gani shi kenan dama ta fito din amma in ba a gani ba sai a kaddara cewa to bata fito ba ma'ana jinjiran watan ba a ganta ba an fahimta ko sai a fara kabar gani فإنه يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد to wannan kabar bai na karamin sallah ku kiyaye jama'a idan aka fara daga wannan lokacin haka za a ci gaba da yi har a kwana ana farkawa a ci gaba har a je sallar asuba a jawo har a dawo gida a shirye-shiryen sallah har a ainihin wato gama sa kayan sallah a fita gida a je musallar eid ana zuwa filin ini to shi kenan an kare a wajen a nan ake karewa na karamin sallah na babban sallah ne za a ci gaba shagargari shekara kashegari da kwana ta uku suna fata an gane ma ne ce sallallahu ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa wani tabbiru Allah ala ma hadaku kun ga ayin muka ishara ko domin ku ainihin wato girma sunan Allah a bisa abin da ya shirya da ku kuka yi azumi kuka kare wata Ramadan idan kuma a lokacin babban sallah ne na abin da Allah ya shirya da ku na yi wato waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja da aka faɗaitar da musulma ibada a cikinsu kaga wanda yake nuna shi a musulunci duk wani aikin ibada aka kammala shi to so ake kuma mutum ya ƙara kankan da kansa zuwa ga Allah da wasu ibadoji musamman ambatan Allah da haka ba wai ihu ake da shewa ba wannan na maguzawa ne na jahilai ne shi ne aka ce yau suna da wani biki da za su yi to za su kwana suna iface iface suna yin wato buga knockout da sauransu mu musulmai jama'a ba arna bane ina fatan jama'a gane da aka ifaken ifaken nan da yara ke yi a anguwanni to dattawa da an yi wato iyayen al'umma su tsawatar kuma kowa ya an yi wato gargaɗi yaran shi ba wai rana ne kawai da za a ta ihu yara na ta guje-guje wasu ma har su ɗauko wasu ababen hawa su cire makogwaransu su ta jamun ba haka wani jama'a su buɗe murya sai ta da wannan jama'a ba musulunci ba ne so ake a ga musulmi ya wato ɗabi'antu da abubuwa na musulunci sai a yi ta kabar gani amma sai ka ga yaro yana ta gudu hu a ba jama'a wannan ba daidai ba ne Allah ya kyauta malam ya ce wa yusannu jahrar rijal به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا لتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره كما أن سنة تولى كبر مصمم جمو مزاجي فأنا سو مرق أي منا أجا مريا ليش da haka ba wai a zuciya ake yi ba eh ana ambatan Allah a zuciya amma wannan nau'in ambatan Allah a bayyana ake yi ina fata an gane dama ambatan Allah ana yi da zuci ana yi a bayyane ana yi a sirrance ana yi a tsaye ana yi a zaune ana yi a kwance a kowane hali ko to wannan daga cikin sunnan yin wannan ambatan Allah to ana bayyanawa ne ina fata an gane ga mazaje shi bayyana wannan mece ke hikimar bayyanawa shine malam yake cewa bi ta'zimillah domin a girmama Allah mutane su gane cewa eh lallai Allah mai girma ne wa izharan ibadati kuma a bayyana ibada da ake yi wa Allah da wannan kabarbarin wa shukri da kuma yabo da godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki cewa Allah mun gode da ka sa muka kammala wannan azumi lami lafiya baka kaddare mu daga cikin waɗanda ba su samu yin watan ba ko suka rasa rayukansu ko suke ainihin wato da wani uzuri daban Allah da kyauta kuma ana yi ne a ko ina jama'a ana kan hanya ana kan lunguna ana masallatai kasuwanni gidaje ko ina ana sa a rika yi ana bayyana abin ɗaki ne ba za a bayyana ba an kuma sai dai a yi shi a zuci ko a tsananci malam yake wa qad thabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata cewa manzon Allah annabi Sira, alaihi salatu wassalam kana yakhruju yawm al-fitr فيكبر حتى يأتي المصلى manzo Allah ya kasance idan ana karamin sallah irin wannan sallar da zamu to annabi yakan bayyana kabarbarin nan kuma zai kai har sai ya je filin idi ina fata gane an kai end point kenan an gane wannan da ke ko to da an kai filin idi shikenan sai ya yi wato kane daga yin shi wa hatta ya qudiya salat sannan a ci gaba da yin wanda suke cikin sallah kun san sallan ita ma tana da kabarbari a cikin ta tun daga fara sallah za a yi kabarbari guda bakwai bayan takbiratul ihram a yi ruku'u a yi sujuda a dago raka'a ta biyu ana dago a ƙara yin guda biyar an fahimta ko mana yake har a cikin sallah da zaran an ƙare sallah kafa at takbir sai yanke waɗannan kabarbari imamu ibnu abi shayba ya rawaito wannan labari daga sahabban manzon Allah daban-daban a cikin littafin sa kitabul musannaf Allah ya sa mu dace in ka duba littafin irwaul dalil na amala nasuddin albani wanda ya tahririn a hadithu manar sabil shi ma ya kawo wannan zantuka na sahabbai da suka danna kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma sifatu takbir to yaya ake waɗannan kabarbarin ne ce ce sifar waɗannan kabarbarin فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم يقولون ya tabbata wasu sahabbai an ji suna cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi hamd wannan kan kusan shine lafazin da fi shahara ko to haka aka samo daga sahabbai ka'ida irin waɗannan ibadojin abinda aka jiyo daga bakin sahabbai shine shari'a domin su annabi ya karanta kuma irin waɗannan ibadojin mutum baya kirkiro kai shi. ya fi ƙarfin sahabbai su ƙirƙira da kansu sai dai abin da aka koya su, to tabbacin jin shi daga bakin su dalili ne akan haka manzon Allah ya koya musu sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yaqulu zalika kullu muslimin duk wani musulmi zai rika yin wato yin wannan kabarwar bi mufradihi kuma mutum ɗaya zai rika yin kayan shi ba a amshi ba kamar waƙar shata bane wani yana yi sauran na amshi a kowa ya rinka yi ina fata an gani. sai dai a matsayin ka mai gida ko babba ko malami kila kana da yara ƙanana su kuma yara ɗabi'a su yi sun ji mutum na yin wani abu da su ma za su rinka yi fita batun su amma kada kai ne za ka shirya cewa to jama'a kun iya nan haka da na faɗa ku faɗa kun ji ko a'a to <laughs> babu wani ina fata an gani. amma yaro ya fi kana yi yana yi shi ba ta shi ake ba amma takbirul jama'i to kun ga gairan mama da ya kawo yace kabbara da za a rinka yi bai daya bi sautin wahidin ana yi da murya daya irin yadda yan gargajiya ke yi yattatiku fi fil bad'i wal intiha a fara lokaci daya a gama lokaci daya a ce to jama'a ba mu fara an shirya eh to one two go Allahu akbar ba ba ba abin nan bane ko falaita min sunna wannan ba sunna ba ce walam yaf'alhu Ahadin min salafil umma cikin magabatan da muke koyo addini daga wajensu ba wanda aka roƙo yayi wannan kaga dalili ne akan ba haka ake yi ba dan inda haka ake yi to su da muka koya a wajensu su zamu ji mun fara yi sun suna yi ko amma na ga babu wanda yake a cikin su dalili ne akan ba haka ake yi ba za ka mu yanzu kada mu kirkiro ne wato a ɗora wa kanmu shi Allah ya kyauta malai yake wal khairu kullal khairi fi ittiba'i alkhairi kuwa dukkanin alkhairi wanda babu na ƙasa a ciki shine kwaikwayon waɗannan magabatan domin su Allah ya tabbatar mana da cewa sun yi addinin da ya karɓa shi Allah kuma sai ce in mun yi irin nasu to zai karɓi namu ma السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار كيتين والذين تبعوهم waɗanda suka ji su an gano wani da biyayyan wata iri sai ce bi ihsani sai ku kwaikwayo su kuma kyakkyawan kwaikwayo da haka haka suka yi eh to kuma ku ba su haka ba eh to kama kada ku sai kun yi wannan fa Allah zai yarda da ku amma su da ma Allah ya riga yarda da su saboda sun irin abin da Allah ke so mun gane bakwancin ba da su ko kuma mun gane dalilin da ya sa dole su za mu koyi da su ko Allah da ya hance sai ce mu koyi da su ina fata an gane fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah yake dan baya in suka yi imani iri yadda ku kuka yi imani to sun zama shiryayyu kenan ku da ba irin imanin ku me matsayin ku kenan already da ba ku shiryayyu ne kuma an gane mu ke ko wa sunna fi haqqin nisa abin da yake sunna game da su mata kuma ba tun da can mun ji an ce maza su za su bayyana muryoyinsu ko to su kuwa mata an yi kaddirna sirra su su rika yi a sirrance to in aka ce sirrance ya bambanta da yi da zuci matakai uku ne akwai bayyanawa shine kamar da kowa ke jin murya na dinnan akwai sirrantawa sirrantawa shine a ka na motsi amma ba a jin sauki an gano wannan da kyau ko shine yadda za a ga wasu nan suna zaune suna tasbiha za ga wani yana motsa baki an gane ko kaga ba wanda yake sauki to wannan shine sirrantawa yi da zuci kuma fa kaga kai gum zuciyarka kawai yake riya maka abin kuma an gane wannan da kyau ko shine ba wasu ke cewa zancen zuci to ba da zancen zuci su za su ba a sirrance za su rinka yi shine sai su rinka motsawa an fahimta لأنهن مأمورات بغض الصوت والستر saboda su mata dama shari'a ta umarce su da su ainihin wato yi ƙasa da muryoyinsu kada su rinka bayyana muryoyinsu ana ji sannan kuma su rinka siffirta kansu wannan shine ka'ida gamammiya game da ainihin wato mata in gano wannan ke ko mala yake ma ajmala halin nasi wa hum يملؤون الآفاق بتكبيرهم تعظيما لله واجلالا ما يكي da al'umman الأمة جاء ذات تكا cikin garurukansu da ɗaukaka muryarsu da kabarbari saboda girmama Allah da kuma jinjina masa i'lanan linki hadi shahrin wannan ma zai alarta mutanen duniya za su gane cewa lallai bayan Allah nan sun kare ibadar azumin su a ji ko ina kabarbari an fahimta ko alaman kan kare azumi kenan sai dai kuma fatan Allah ya karba wa shukran lillah da kuma yabo da godiya ga Allah ala tawfiqihi lahum bi ismani siyam wanda ya datar da su zuwa ga kammala wannan azumi wa tiba'an li rasulihi kuma cikakken koyi ga manzansu wa ta'abbuda lillah kuma ibada ga Allah bi hadhihi al-azkar al-azima da waɗannan ambatar Allah masu girma allati tu'limu lillahi العظمة والكبرياء والمجد والثناء حبا ورجاء ورجاء ورجاء وخوفا وطمعا wanda yake cike da bayyana girmama Allah Allah wanda shi ne ya cancanci girmamawa an fahimta ko ka san wani za a girmama shi amma bai cancanta ba wani kuma ya cancanta amma ba za a girmama shi ba to shi Allah ana girmama shi kuma ya cancanta ina fata gane wal majid dama ne abin a yaba mishi saboda Allah ya cancanci a yaba mashi abubuwan da yawa bayi kaɗai to za a yaba mashi da su wattana da kuma an yi wato jinjina gare shi hubban muna yin haka muna nuna ƙauna ga shi Allah wa raja'an kuma muna fatan ya karo mana wasu daɗi na alkhairai da baiwa wa sannan muna yi muna tsoron kada ya kama mu da kurakurai da gangancin da muke masa wa tama'an da kuma sa ran cewa mu dai bayan Allah ne kuma muna iya abin da zamu yi Allah kuma zai karɓa daga gare mu to haka ake son bawa ya kasance kada yake amma ahkam al-muta'alliqatu bil sai kuma batu da suke da alaka da sallah to kafin mu shiga wannan kun ji wankan lafazin kafar barin nau'a siga ɗaya ma ne ya kawo ko to akwai wasu sigogi da aka samu har ila yau da wasu sahabban da dai karanta suna nan cikin musannafat na shi abubakar a ibn abi shaiba da malam abdurrazzaq as-sanani haka imamu albayhaqi ya roce su a cikin sunan kabir in kuma duk waɗannan littattafai sun maka nisa to ka samu koda risalar da aka samu su malam ali hasan ala abdulhamid al-athari da rahma suka rubuta game da ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara ina fata an gane akwai wani littafi kuma mai mujalladi hudu shi ma wani malami ne a wannan zamanin ya rubuta yana nan da rasa insha Allah malam adil bin yusuf al-azzazi ya samu shi tamamul minna fi fiqhi kitabi wa sahihi sunna a cikin wannan littafi ya bayani game da ibadoji to in ka je babin kitabu sala inda ya kawo salatul idaini zaka ji waɗannan duka bayanai ya kawo waɗannan lafuzza na barin. shine ana iya a ci gaba da yin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai kai ka bar wannan in kai kai kai kana iya ka sake switching sai ka dawo irin wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har da ya ko wasu kigogin kuma har ila yau Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa abdila duka waɗannan kana iya ka rinka yi kana sassauyawa mana yake hukuncin sallar idi kuma ba fa yustahabbu littisalu lil abu na farko mustahabbi ne mutum ya wanka kaga yanzu an gaya maka ibadin da zaka yi overnight to da wannan daren to ba zai fi ne in ka samu ka huta ka yi bacci in kuma ka saba na filfilin ka ka tashi kai abin da ya tsawaka duk babu laifi ina fata an gane amma so samu ne mutum ya samu ya huta a wannan dare inda an kwana da kwanaki ana ta tare ko to kuma wannan ana son ka samu strength da energy sai kai abin da ya sawaka na wikiri da ka saba yi in kuma kai mai karfi ne masha Allah tabarakallah ka ci gaba da ibadarka so ake a samu waje a tsira ko ba ka ba zama yawwa in kana tunanin bacci ne ka bari daren da ka mutu za ka yi baccin da ba wanda ya sanar da za ka tashi ko ko haka ba jama'a ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka gama fadin hijiran shi daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da arba'in da shida idan ka cire kwanaki a shekaru goma da ya yi a madina a ɗaya wa fati yau shekarun shi dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida yana kwanci haka sahabban shi dubu ɗaya fa club to ka tuna kuma al'ummomin da aka yi kafin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin iyaye da kakanni akwai wanda yanzu an faɗe shi zaka biya shekaru ɗaruka yana kwanci so in dai bacci ne za ka yi amma ka yi aikin da zai sa bacci ne kyau shi ne mu daure duka duka shekaru na wanzu Allah ya duniya sittin ne da biyu zuwa ina fata fahimta to a cikin shekarun nan da za ka yi a duniya yi kokari ka yi abin da zai samu maka da kyakkyawan yanayin ka je kabar Allah ka kai mu lafiya Ina kuma ka sa mu gani kyau to kun dai da haka mutum idan ya farka da safe to ana so da safen nan ya wanka wanka da za ka yi a matsayin ka wa ranar sallah shi an gane wani da ke ko wannan wanka jama'a ba wai wanka ne na janaba ba ba da ke kawai bari ka tsawa a a'a dirje jikin za ka yi da kyau <laughs> da sabulun ka mai kanshi na fata kwanta ka goge kaushi shi ne wankan an fahimta yawwa <laughs> saboda ka zama wani baya wanka da kyau ba ma yau sallah ka ɗan daure ka yi mai kyau eh wani daga gaske da Allah ka yi mai kyau ka dan kara haske a ga ah, a a shi wani dama babban kimiyar shi sosai eh, da yawa wanda yake yusta hagu to an so wannan kuma a yi wa yara su ma duka wankan da za a yi yara su ma su gane kai yau kuma ba an mana wani irin wanka da ba saba yi ba yake saboda yau sallah na fatan jama'a gani malam yake cewa wa an yalbisa al-muslimu ahsana thiyabahu sannan musulmi sai ya sa kayan shi mafi kyau da haka wannan sunnan ta sababbin kaya da ake yi daidai ne jama'a wanda bai da hali kuma sai ya dauko kaya mafi kyau cikin kayayyakin shi ai duk kayan da kake ji ba za a rasa wanda kafi ganin kyan shi ba ko wannan za ka dauko ba a matsa wa kai daidai amma in da hali mutum ya yi daidai ne jama'a an fahimta ko saboda ana son a sa kaya mafi kyau to ka ku ba kayan da ya kai kyan sabo sai yasa ake ɗinka sabbi ɗin. in kana da su kuma sabbin guda biyu guda uku da akwai mai ɗinka wa kanki sabon kaya guda goma a ran sallah Allah ya sa musu albarka to doko wanda ya fi kyau a ciki ولا يجوز له أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بثياب من حرير to ku kiyaye inda za ku gane musulunci addini ne mai regulation kenan duk da ana son ka yi waɗannan abubuwan ko amma kuma kaka wuce limit na shari'a shine da sallah ne ko ba da sallah ba kaya idan na alhariri haramun ne kai ka sa musamman kai da namiji menene alhariri shine silk an fahimta ko waɗannan kayan nan masu yawuki wanda za ka rika tafiya yana yalau yalau yalau a jikinka haramun ne ga namiji an fahimta ko au ba murhatin musbila ko kuma mutum ya sa kayan wato jiji da kai wanda za su rinka zarcewa da haka ba a sa ta zarce ina fata fahimta wanda ka ke cewa ta zarce wanda hannun shi zai yi tsawo kasan shi zai har a rinka takawa ba haramun ne musulunci ya yi wa namiji iyaka da kayan da zai sa duk kayan da za ka sa ta ƙasa kada ya wuce irin sawunka kuma gane wanda ke ko hannunka kada a yi wato zobale da yawa domin israfi ne wannan da an san kowane ɗan adam yana buƙatar iya wuyar hannun shi wani ma za a ga sama da haka ne sai yasa kai gani akwai shafi an gane ko namiji duk suna sa wani to amma ka wuce ya rika wani fayau fayau sai ka ce wani fatalwa <laughs> babu no need for wani na nan bai da shi to ba sai ka yi israfi ba an gane wannan ke ko da haka ma ne yake musulmi ya kiyaye wannan in ka wuce wannan to ka sani cewa ka saba wa Allah Allah ya kyauta mala yake au bi libatin yasifu al-awra ko kuma mutum ya sa suturan da zai rika bayyana al'auran shi ina gayu samari dan kwambo masu ɗaukan wanka Allah ya sa albarka a wankan ku, amma kan ku sa kayan da zai bayyana al'aura bayyana al'aura kuma a jikin kaya daban-daban ne akwai wanda matse jikin zai da aka rinka ganin al'aurar mutum wannan ya bar haramun na fata da wannan ga namiji ko mace babu fitna ko kuma is so transparent wanda za a rinka ganin jikin mutum shi ma wannan haramun ne jama'a gane wannan da kyau ko na uku kai sa kayan ƙanana sosai wanda za ka ga wani har a shi za a rinka gani ina fatan jama'a gane to wallahi duk wannan haramun ga namiji ina kuma ga mace da aka sa ɗaya kanana wanda ake cewa a menene nini nini clovis ko ga mata ake nini skirt an fahimta ko ko kuma a sa skin tight wanda zai matse jiki ko kuma a sa transparent duka waɗannan suna bayyana a al'aura haramun jama'a mu kiyaye da aka yan maza masu sa pencil pencil ne suke ce mai ko yawa da as down to Allah sa ka da kai down cikin wutan jahannama kwarai da gaske shine wai a yi kasa da duwawu kowa ya gani haramun ne zama. wannan bai dace da tarbiyyar musulunci Allah ya kyauta malam yake wa yahdimuha ko kuma ya ainihin wato matse jikin ko dai ya nuna al'auran ko ya matse jikin au bi an bi sakin muhtaffa bil kuffar jama'a kuna jin sharri na addini ko ko kuma kayan duk ba su zamo irin wannan ba ba a haririn ba ne bai bayyana a ƙaran ba bai matse jikin ba bai transparent ɗin ba ba ƙanana ba ne amma kuma daga bayyananka har sai an ji tsoro a ce wannan ko wani arni ne to duk kayan da ya kama da na arna su kiyaye wannan ba haramu ne kuma me ya kayan da ya kama da na arna shine wanda common mutum in ya gani zai fara tunanin ko wannan arni ne musamman inda kuke rayuwa amma inda su ba ba sa bin irin wannan kowa na sawa su su sa a can da aka misali mu a nan kowa ya sa akwai kayan da arna suke kamfaita da san misali a ga ka taho da wani gajeren wando da wani shek haka duk da hoton mutane da cross wai za ka tafi idi da hula na sallah ga wannan za a ce ina kuka samu wannan eh, jehova din kuma kuna fata ne yawwa arna ne ke irin wannan so haramun ne kai kamar ce ne da arna musulmai na da suturansu da ajansu to wannan ya wadace ka an gane ko har ila yau mana ya ce. wala yajuzu lahu an yi ta yatajammala la tujidu wala yake halqi lihiyatihi haka haramun ne wa masu albarka wajen yin ado din musamman ga wanda bai da wani uzuri ko lalura ya ce zai yi ado yau ba zai ake aske gemu da yana ɗan bari ana ustazanci amma yau wai saboda yana son ya kyau ya burge yan mata sai zai aske wannan ma haramun saboda ne sai ce li anna halqaha muharramun aske gamun gemu haramun ne wa masu albarka wa laysa min al ba ado bane an fahimta ko fi shay'in ba abin da yake karawa ado kai masu gemu ma sun fi kyau na ba ku gani yan gawi mana zuwa barin gemu suke saboda sun gane ashe musulman nan suna kyau ba in gane wannan da kyau ko sai ga arne za mu ya bage mu sai haɗin ya muni sai ya bage mu shi haka an gane wannan da kyau ko ba da yake ta tashabbuhin bil kufa a cikin yin haka akwai kamanceceniya da kafirai saboda kafirai su aka san su da aski jini sannan kamanceciyar nan ya na biyu wa bin nisa'i kuma kana mai da kanka mace mata ne aka san ba su da jini to in ka ake ka kai kama da wani jinsi da mata sai hatta mace ma masu gashi a fuskar su su haramun ne ma su bashi wajibi su aske shi ina fatan jama'a gani wa inna mal jimalu haqqan wa tazayyuni sirran bi ittiba'i sunna wa lazina hadi imam umma sallallahu alaihi wa alihi mala yake hakikanin ado na gaskiya da ainihin wato cin gayu da kwalliya na hakika shine wanda ya kama da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma lazimtan shiriyar shugaban wato al'umma baki daya shine nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga da ko har ila yau daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shine maza kayan da za su sa kada ya kama da na mata su ma mata kayan da za su sa kada ya kama da na maza kowa na da irin nashi haka ne ko ba ka ba yau wal mar'a yushra'u laha al-khuruj ila al-musalla bidun tabarruj wala taqayyud karin hukunci ga mata shine idan su za su fita su ma ba laifi bane su sa kayayyaki masu kyau amma kuma kada ta bayyana adanta ita a waje ta sa adanta ta yi kwalliyanta sai ta ɗauko hijabi ta rufe wannan kwalliyar idan akwai kwalliya a hannu ko a fuska shi ma su ɗauko abin da suke rike su kafin su yi in an je an yi ibada sallah an dawo sai su dawo cikin gida su cire hijabai sai a ta yin bikin sallah ina fatan jama'a an gane inda babu wani wato a a me ake ce musu mazajen da ba sa halatta gare su ba a ajinabai ne ina fata an fahimta inda babu wani ajinabi da ya halatta ya ganta a wannan yanayi amma tsakaninta da waɗanda Allah ya shar'anta sai ta bayyana kulliyarta yan mata yan uwanta iyayenta ƙannanta da makamantansu da kuma mijinta ko Mana yake da haka kuma kada ta sanya turare ku kiyaye jama'a mata ba sa sanya turare idan shi ma za su fita inda mazaje a gane musamman turaren da yake da ƙarfi wanda za a rinka jin ƙarshen shi da zarar ta wuce amma akwai wasu nau'ukan turarka marasa ƙarfi na mata wannan dama especially for them wanda yana kashe musu yanayin ƙarnin jiki musamman idan zufa ya haɗe a jiki an gane to in sun sa irin wannan ba da wanda ba a ji sai an matse su to kuma za su shiga cikin jama'a ne ko mata ya su ya su kada kuma su je su rinka kyamatar da junan su juna Allah ya kyauta malam yace ويجب عليها أن تبرأ بنفسها من أن تذهب لطاعة الله وهو متلبسة بمعصية التبرج والسفور والتطيب أمام الرجال الأجانب كل العين يكون yake da haka mace ta ji tsoron Allah ibada za ka je yi kowa ya san sallar nan za a je ibada ne ko to kada kin je ibada za ki bauta wa Allah kuma kina cikin sabon Allah dumudu ta hanyar kin sa turare kin caba ado irin na arna kin bayyana kuma wato wannan adan nan naki kin yi tabarruji a gaban mazajen da basu halarta da dalci a cikin wannan yanayi ba har ka ji wasu mazan sai sun latsa su ya kwakwa saboda ita ta banzantar da kanta jama'a gane wannan ke ko wata mai mutunci ce mata aure ce amma ka ga wani ɗan tasha ya zo yana neman ya mata fasikanci saboda irin eh, yadda suke cewa the way you dress the way you are addressed yadda ka bayyana haka za a tunkare ka dama kuma Allah ya zina irin na mata musulmai to ka adna an yu'rafna fala yu'zai duk matan da ta yi shiga musulunci wala ba wanda zai kaskantar da ita wanda aka kaskantar ko to ta fita a wannan sufan ne Allah ya kyauta fa karkana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yake yana daga cikin shiryan manzon Allah kira da annabi Allah tabbata gare shi Amru nisa bil khuruji Allah ya umarci mata su fita su je sallar yi ina fata an gane da haka ba daidai bane a hana mace zuwa sallar yi an gane wannan da ke ko kamar yadda aka samu wasu shekaru da suke hana su zalla zuwa masallaci tarawih ko tahajjudi to kamar yadda aka ce kada a hana mace zuwa masallaci haka ba daidai bane a hana su zuwa sallar yi haka ma an umarce su su fita a je su ila salati bai fa an ummi aqiya bar ku jinda annabi sallallahu alaihi wasallam umarci mata sahadiya ummu aqiya Allah ya kara maka yadda qalat tace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha manzon Allah ya umarce mu yace mu fita da matan mu a lokacin karamin sallah da babban sallah matan waɗanne sai ta ce al'awafiqa waɗanda suka zama yantattu ina ma nan yantattu akwai wani shekaru da mata in sun kai ko yanayin girman jiki idan mace ta kai to za ka ga wasu irin nau'in abubuwa da da ake sa ta to yanzu ana ɗan shakkan a sa ta to shine ta samu yanki ke ne ma'ana ce kamar wani shekara nan? amma a ce in ta gama sakandare ko yawwa ita ma ta zo gida ta ga tana jin cewa ita ma fa da ba ta ce fa ita ma a gyara ba da kai haku iyaye kuna ɗan shakka shakka ku bayan da lokacin tana ɗan jerarta ba ko to irin waɗannan matan kaga sun kai ganiyar budurtakar su nan ko amma yi ta nan yace a umarce su duk fita sannan ta ce wa zawatil hudur da waɗanda su har a gidan ma sun kai a ba su ɗakin su na kansu bai kamata a ci gaba da haɗa ta ƙanninta ba a ɗakin wanki to masu ɗakunan nan su ma kaga step by step ne matan ko su ma an ce a jirin duk su fita fa ammal huyyaru mata kuwa da suke cikin kwanakin su na jinin al'ada fa ya ta su ma an ce a jira su amma in sun je kaga duk da su ba za ki sallah ba amma an ce su je saboda alkhairin zuwan mata za ka zo ka ji abin da annabi ya bayyana idan mata da suke jinin al'ada suka je musalla to yayin da aka tashi za a yi sallah sai su koma gefe fita daga cikin sau kar su zauna cikin sau ana sallah wannan kuskure amma in ba a tada sallah ba su zauna cikin mata yan uwansu suna ta yi wato birna suna gaishe gaishe suna tattaunawa in an yi tada sallah sai su janye ana yi da sallah sai su dawo cikin uwansu su zauna an fahimta ko da haka duk mata a je a karantar da su wannan a yi ta musu da wannan sako domin su sani zina kala فيعتزلن الصلاة a watan ودعوة المسلمين janye da sallah amma su je a da wannan alkhairin da su ganin mutanen nan ma da ake yana sa farin ciki to a a yi tare da su ina fata an gane sannan wa da'watul musulmi da kuma addu'a da musulmi za su rinka yi wa junansu ba ka je ka ce addu'a rana to kai ba ka san ka samu wannan addu'a kai ana cewa barka mu da sallah to Allah ya sa mu yi karbabe Allah ya karba mana Allah ya sa mu gane baki Allah ba haka bane to wannan addu'o'i ana sa a shaida qultu ummu afiya take sai nace ya rasulullah ya manzon Allah ka san mu mata ɗan ado ne kamar yadda Allah ya sifanta mu ko hawa man yunashahu fil hilya wa hiya fil khisam ghayr mubin Allah yake baka ga jinsin waɗanda su tun tasowansu cikin kwalliya da ado suke tasowa yariya ba za ka ga an haifa jaririya ranar suna amma ka ga an sa mata gazan da jagira haka ne kowa gaba saboda rigimar fata to ya aka iya a haka ta zo an gano wani da ko wai sun ce ma idan aka yi prolonged labor to mata ake haihuwa Allah ya kuma inda in aka yi menene naƙuda ya tsawo yau dogon naƙuda wai mace za a haifa dogon sai da yi wai shi ne sai ta zo fita sai ta tuna au ban kalli miro ba sai ta koma <laughs> shi ne wanda ta kalli kanta ta yi kyau har sai ta zo za ta fita sai ta kai ban sa kwalli ba shi ne sai ta koma sai ta fara fitowa da wuri amma sai bos kawai da ta zo fita kawai kake to hakan ce cewa to shi ne awa man na sha'u giliya tun da ta kaso cikin kwalliya take tasowa sai sa ba a hana mata kwalliya sai dai ana hana su wadda ta saba wa shari'a ne kun gane yadda abin yake ko wadda za su sama da kafirai wadda za su yi irin na fasikai an san wannan wani irin shiga ne na yan iska fasikai marasa mutunci to kada ya ta yi amma kwalliya ka siyo mata abin kwalliya kuma ka bata kai kwalliya wadda bata wuce ka'ida ta shirya ba kuna gane yadda ake aure abubuwa to abin ba a kakin shi sakakai kuma ba a takura shi gaba daya sai a yi baina baina sannan Allah ya ce wa hiya tilka qawla ghayr mubi duk wannan iya kwalliyar ba amma an zo abin husuma to ba ta kuma iya juriya yanzu nan za a fara sa'insa da an zo an ce me ya faru kawai sai ta fashe da kuka amma kuma kira ita ta jawo rigima ina fata an gane to ba ta iya karfin hali wajen mutum to ne sai ta ce ya manzo Allah ka je san daji abu ko la yakunu laha jilbabu to sai a wayi gari ka ce duk mu fita da matan nan to akwai wata ita hijabun ma da za ta je idin ba ta da shi mace kuma ba ta da kayan sawa to sai ta gara ta hakura da bikin da ruwa yadda mace ke san biki amma ba ta da abin da zai su zai kafura to ga shi annabi yake a fita da su to wata ba ta da hijabi ba shine ta tambaye manzo Allah bari ka je da annabi ya kawo mata mafita kala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bisaha uktuha min dilbaji ta sami ɗan uwarta mana ta ara mata ne guda biyu sai ta bata ɗaya in ba za su je musiba ba suna aro ba saboda muhimmancin fitar annabi yake ko na aure ne ta yi da haka da uwar gida da amarya ita amarya ta zo da sababbi uwar gida babu sai ka je wajen amarya to amarya ce da zai da sallah ba rigima ba fada haramun da ɗaya yi kuma ke amarya kake gori na ba ta fahimta manzon Allah ne ya ce tara da haka in ki gori ke da annabi an fahimta ko yawwa ina kuma da a ce zaki ba ta kyauta haka abu sai ya fi kara kyau jama'a ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ummu atiya wannan jawabi kamar yadda malam yake saboda muhimmancin a bari shi ma su je su da wannan alheri don wata ta je da hijabin aro hijabin zai ka surutu ne yake ni ba ba ta bane ba na'am ba za a yi gogo ba wanda za a gani cikin wannan so a je a ce da wannan alheri imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi ne inda kwarai da gaske za a ƙara kulla kauna a tsakanin juna ina fata gane kullum za ta rika ganin ta da wannan mutunci cewa ko oh, nan muka zo za mu je da idi Wannan ita ta bani hijabi hijabin mutane suke tsayafawa kaza kaza kaza to yana ƙara kauna daga ƙarshe sai ma ya ce wani san lil muslimi an ya'kula samara a ƙaramin sallar na yawa masu albarka an sunnanta duk wanda zai fita sallar idi ya fara cin dabino an fahimta ko fi idil fitr a wannan karamin sallah qabla an yabdu ila al musalla kafin ya fita sallah ma'ana ba a san ka je da mt. belly ciki ba komai kuma ba a tashi tsakar dare a ce to bari yi sahur a ai an gama sahur kuma an fita azumi yawa yanzu kawai biki za a yi na sallah to ka fara karyawa da da dabino ne annabi haka yake karyawa safiyar sallar karamin sallah da dabino kuma yana cin su mara ko ya ci uku ko biyar ko bakwai an fahimta ko kuma annabi sallallahu alaihi yakan yakan cin ɗanye ne Ko kogunta su sannan abu na gaba wa yusannu lahu idan kharaja an yi yukhalifa tariq sannan za ka fita sallar yi kokari hanyar da ka bi za ka je ka saba shi in za ka dawo Sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kuma ba yadda ka yi hanyar kuwa mu ne to shi kenan ko da ta hanyar tsallake titi sai ka ɗauki ko ka bi daman titi in za ka je sai ka bi ɗaya daman in za ka dawo haka ka zama ashabu da yamin ke sannan ma ne yake wa idan an yi khalifa tariq fa yada mu fi tariqin wa yada bi ahad ka je ta wannan hanya ka dawo ta wata hanya hikimomi da yawa malamai sun ambata suka ce daga ciki saboda ka ga al'umma daban-daban a rana waɗanda ka gani sanda za ka tafi ka ga wasu kuma za ka dawo sannan daga cikin sunna ana zuwa musalla ne a ƙasa inda dama wajen gari ake yi ko bayan gari to ka taka a ƙasa ka je ya fi falala ya fi lada amma in da za ka je yana da nisan tsiya to in kawo abin hawa ba laifi amma ko da haka ka haɗa da tafiyar sai ka ajiye abin hawan daga wani waje sai ka taka ya zama dai ka je samu rabon taku. in kuma mai lalura ne ka shi ba ya biya sannan ya ce walai ka kabla salatin zidi wala ba'da ha salatin babu wani sallah da aka shar'anta mutum ya yi kafin idi ko an yi sallah mai idi an gano wannan da kyau ko amma wannan da ya kore mutum kuma ya fila idan ya isa musallar idi ba saboda an samu sahabbai suka yi domin abin da ya sa wasu sun fito sun saba yin sallar hanci da ake yi na yau da kullum Da tun da yau za a je sallar idi wasu su tsaya tun daga gida sai dama lokacin hanci ne ko sai na nafilan shi kafin fito wani kuma yana kan hanya zai tsaya wani masallacin kan layi ya yi wani kuma in ya iso hadisan lazi nan yake yi fiye zauna to amma ba wai an shakanta ba ne sai dai wannan saboda wani lafiya da kasa ba kana iya yi to ba a ce ma wannan rakatai al'i a an fahimta ko shi ne maganar da ake yi an gane bambanci yanzu ko yadda in muka yi wannan bayani sai mutane su kasa fahimta yawwa yawa ko ka ce tahiyatul musallaci ba tahiyatul masjid dan ba masallaci bane an fahimta ko fili ne to wannan kuma ba a shara ta sai kai nafila za ka zauna ba abinda wannan yake cewa da wani zai zo ya zaman shi da ya yi wani kuskure ba an gane kuma bai wani munkari ba to haka wanda ya yi shi ma bai saba wani abu na shari'a ba sai ma ya karata da addu'a ya yake Allahumma ya Allah abin bautan mu na lana shahrana bima yurdika anna ka cika mana wannan wata gashi mun zo karshe da abin da za ka yarda za ka yarda da mu da shi min salihil a'mal na kyawawan ayyuka wal aqwal da zantuka wa al a a'malina Allah ka sa mafi alkhairin ayyukan mu hawa simuha shine na karshe domin Allah yana son aikin karshe da bawa yake haka ni ma Allah zai iya hukunta bawa da abin da yi karshe ayi overlooking na farko ina fata ga da in ka karasa watan ka da kyau sai Allah ya ta abubuwan da da kai farko farko na matsala da an kau da kai amma ka fara da mai kyau mai kyau ƙarshe sai ka lalace to wannan shine ba a akwai haɗari a cikin wannan ina fatan jama'a gani ya kamata yake ya Allah ka sa ƙarshen aikin mu ya zama shine na ƙarshe mai kyau wa khaira ayyamina yawmal alqa mafi alkhairin yinin mu ko kunmu a duniya ya zama shi ne ranar da za mu haɗu da kai Allah ya zama shi ne ranar da za mu fi kowace rana farin ciki to in ka samu wannan to hani Allah ka ba da lalace Allah ka samu gama lafiya Allah ubangiji ka samu dace ina ganin wannan ya takaita mana bayani game da yadda ya kamata a ce bikin sallah kuma kamar yadda muka yi wannan addu'a to mu ma mun kitabu rumis kun kenan da fi zalika falyata na fatin sirri gaggawa da rigirgi wajen ayyukan alkhairi Allah wajen ya sada mu da alkhairi ya karba mana abubuwan da muka gabatar ya farka mana kurakuran mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka gare mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahma ya yi wato sa kabarin ya zama wato dausayi da cikin dausayin aljanna ya harkasa musu shi ya da musu shi mu ma Allah ka sa mu kare duniya lafiya ya sa mu cika da kyau da imani ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Allah ka gafarta mana da zunubanmu dan uwa masu bukatar mutum ya sa addu'a ya Allah muna son ya su baki daya a cikin kyawawan addu'o'in mu bukatun nan nasu da suka ce mu gaya maka ya Allah ka fi mu sani Allah ka biya musu bukatun su na alheri ya Allah ma kowannen mu da ke ji a yanzu da wanda yake ji daga nesa yana da wasu bukatu da yake nema biyan bukatun shi a wajen ka ya Allah ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa Allah ka sanya mana albarka a neman mu sanya mana albarka a dukiyoyinmu sanya mana albarka a gidajenmu sanya mana albarka a abubuwan hawan mu ƴaƴanmu ka sanya mana albarka a kansu Allah ka raba su da ainihin wato sharrin duniya da sharrin shedan ka raba su da ainihin wato kauce hanya annabi Ibrahim addinin tauhidi ka raba su daga shirka da bid'a da ainihin wato sako mune tawassuli da ainihin wato kyawawan ayyukan mu da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya karɓa mana waɗannan addu'o'i domin shi ne ji ne kuma mai iko ne akan amsa addu'o'i na mala da bayan sallar farilla da kowane lokaci biyu ake kun ji tambayar malam cewa kabarbarin na babban sallah ba wannan ba shi wannan mun ji daga sanda ake fara da kuma lokacin da ake karewa ko kuma shi din ma wannan har sallar asuba da yake ma ana yi a bayan shi ina fata gani ne yake cewa a bayan sallar farilla kawai ake yi ko ko a sauran lokutan ka shi ne yake da bayan sallar farilla da sauran lokutan ka duka ake yi ina fata gani Allah ya ce na na Bare da gaske, eh, ma'ana akwai damar mutum ya kara wasu ayyukan alkhairi da yau juma'a, ka je masallacin juma'a da wuri, ka yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ci gaba da ambatan Allah, karatun alkur'ani, ka ci gaba da ainihin wa mabukata ka ci gaba da ciyar da masu azumi yi kokari ka fitar da zarkarka ta kono da ainihin wato sauran ayyuka da kai Allah wajen bai karɓa mana subhanaka allahumma wa bihamdika assalamu alaikum na A alaikum na ya halatta mutum ya yi na to mun yi ishara akan babu ba masallaci bane to tayyatul masjid ne ta so ba an fahimta ko sannan a filin idan ka iso in ka ga dama kamar yadda muka ce dama ka saba sallar duha sallar hantsi ko kake so ka yi a lokacin za ka iya tashi ka yi an samu sahabbai suna yin haka na ba ta gani ba masallaci ba ne da haka ba a shar'anta yin wani nafila ba amma na fili na yau da kullum da ake yi a ciki za ka iya yi sai ka na ba karwa kan da gaskiya ne eh ya kamata a ce mun yi ishara mala ya tunatar da mu wata kabiya da muhimmanci sittu shawwal jama'a yana daga cikin abubuwan da ake son bayan ramadan a yi wato yi marmaza a yi su wasu azumi ne guda shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim ya shar'anta mana mu rinka yin su bayan watan ramadan annabi ya ce duk wanda ya samu ya waɗannan azumi na kwanaki shida to aka haɗa mai da ramadan to za a bashi ladan kamar ya shekara yana azumi analysis sun kuma very simple an baka ladan wata a kwana talatin na ramadan da ka yi kowace rana allah na ninka shi goma kaga kana da kwana talatin sau goma ɗari uku kenan to a cikin shekara ana da kwanaki ɗari uku ne da sittin to in kana son kai azumin da zai cika ce maka sittin din, shine sai ka yi azumi guda shida a watan shawwal in aka yi ilhaƙin shi da wancan ɗari uku kaga ka samu ɗari uku da sittin ka samu ladan shekara to sunna ne yin wannan azumin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko mana ya mana bayanin addinin shi ya sunnanta manta da masu neman su kawo wa hadisin cikas ko su ce wani malami bai aiki da shi ba dama kai ba da wani malami ya aiki da hadisi za ka yi ba kai annabi Allah ya aiko maka ya koya maka addini kuma ya ce ka yi kai kuma ka ce wai wani malami bai yi aiki da hadisin ba to ina ruwanka da shi kabarin ku ɗaya ne ina fata fahimta da aka ka bi manzon Allah in an je ranar lahira in manzon Allah ya ce ina waɗanda suka bi ni ka bayyana ina waɗanda su kuma wani malami suka sai ya bi shi can kowa sai ya ga sakamakon da zai samu ina fata mai za ka ya tabbata annabi ya sunnanta kuma abin da ake so mutum ya gaggawa wajen yi sannan da zaran an yi sallah yau to mutum yana iya farawa gobe dan shi wannan sallah bai da ayyamu tashrik ayyamu tashrik ne annabi ya hana azumi a cikin su kwanaki uku na bayan babban sallah haɗe da ranakun sallah ba a yin azumi annabi ya hana ina fata gane amma wannan ranar sallah ce kadai to da zaran an gama sallah yau sai ka fara azumin ka gobe musamman kila saboda kai kana wani irin aiki wanda aikin mako ɗaya kawai kake da hutu kuma za ka je ka ci gaba sai ka ce to ka gama kafin koma aiki na bari in fara sai ka fara yayi Tun kuma ba ka da wani ne na ba ka dan huta ko da kwana uku duk ba a hana ka ba amma dai kar ka bari watan ya fara ya kare ba kai waɗannan azumin guda shi ba kana iya yin sa a jere kana iya yin sa a rarrabe kai ɗaya yau gobe kai biyu uku jibi ka haka haka gama ina fata an gane kamar yadda muka ce almahu su a ta kuma hadisi ne ka fata shi a Allah to wannan na alaikum

Allah ya saka da ce na wa kan Allah ana yin magana ne bayan addu'a na wa kan Allah na wa akan azumi shi mutum zai ke ware ranar ya ranar asabar shi ma an hana yin azumi a ciki kamar yadda muka ce an hana azumi ran sallah eh. da haka kaga ba za ka yi azumi ran sallah ba to haka asabar azumi in ba na farilla ba an hana ranar asabar to wannan azumi kuma kowa ya san ba farilla na fila shi da haka in an zo asabar sai ka tsallake asabar ka ci gaba bayan asabar shine abin da yake dacewa sannan an biyo mutum azumi misali ka yi tafiya ka sha wasu azumi ka yi rashin lafiya ka sha wasu azumi mace ta yi jinin al'ada ta sha wasu azumi to abin da aka fi so shine karama waɗanda aka jita ma damar abin ba wai zai gallabe ka bane an biyo ka uku hudu biyar to fara rama waɗannan dan zai fi baka lissafi cikakke da muka yi a baya tunda an ce sai ka samu lada ɗari uku na ko sai ka ƙara da sittin to ka ga ana bin ka azumi biyar kana da lada ɗari biyu ne da hamsin yanzu in kai fi shawar haya yanzu ka samu shekara ba an gaba da da ko amma wanda shi kuma yana da wani hanzari ko dai saboda azumin da ake bin shi da yawa ya yi rashin lafiya kusan kwana ashirin yana kwance sai goma ƙarshe ya samu yi ramadan to in ya sai zai yi wannan ashirin din kuma ya biyo da shida to zai ƙara komawa rashin lafiya to ya yi shida shi daga baya sai ya rama waɗancan ina fata an gane tunda wannan nafila ne da ake son a yi a wannan wata kun gane yadda abin yake Allah ubangiji ya karɓa mana ya samu dace na wa karfa Allah <laughs> ta insha Allah ya kai ya kai na haka da gaske idan mutum yana so ya da zakatun fitar ɗin shi kamar yadda muka yi bayani a darasin jiya ko ba ana son ana gobe jibi sallah za ka fita shi yasa irin yau to rana ne da ya dace ba a laifi mutum ya iya da. amma kuma kamar yadda muka ce idan nau'in abincin da za ka fitar wanda ba zai ainihin wato kisan rafuwa wani a ranar sallar to kaɗan yi jiki amma wanda sai an mai wasu ayyuka misali masara za ka fitar ko dawa wanda sai an je an sirfe sai an je an nika dole yanzu an je ma sai an yi layi a ce ba zai samu yau ba sai gobe to kaga in ka kai mishi aka ce ba zai samu ba sai jibi jibi kuma an gama sallah kaga bai yi amfani da abincin ba amma in shinkafa ne bari ya gobe shinkafa ko da daddare ka ba mutum da sabon sha Allah zai ci yawwa amma masara dai to gaskiya shi gara ka bada irin yau din nan saboda mai shi din ya samu ya je ya marmari ya sarrafa kafin ranar sallah Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله